ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل kamar yadda Allah bai halicci zuciya biyu a ƙirjin mutum ɗaya ba, haka ma bai sanya matan aure su zama a matsayin iyaye mata ba wajen haramcin aurensu, haka nan bai sanya ‘ya'yan riko su zama tamkar ‘ya'ya na tsatso ba, haƙiƙa zahiri shine mutum ya haramta wa kansa matarsa ta aure ya kamanta ta da mahaifiyarsa ko ‘yar uwarsa, hakanan jibintar wani ɗa da mayar da shi kamar ɗan da mutum ya haifa, duk waɗannan abubuwa guda biyu, zahiri da jibintar ɗa suna cikin al'adun jahiliya waɗanda musulunci ya hana yinsu. Zahiri da jibintar ɗa maganganu ne kawai da kuke maimaitawa da bakunanku, amma ba gaskiya ba ne. matar aure ba uwa ba ce, hakanan ɗan riko ba ɗa ba ne na hakika. Allah yana faɗin gaskiya don bayansa su yi aiki da ita, kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarkin gaskiya.